Masu sauraro yau fa take sallah. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu daga ganin wannan rana ta babbar sallah. Jummai Ali ce daga birnin Washington gundumar Columbia nake farin cikin gabatar muku da gaishe shan sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Ina mafita linzani ya fi mini samalin samalin A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafi jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su daina haƙin ka ka zo ne masu ji fara'a samalin wiya idan sun ga mata ki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita linzami ya zinke ne haka ya jarrabe ka dan ka sani. Idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini. Akwai ranar da kuɗin ka fa bai yi ma magani. Tsoho ya haife ka, ka da yi mishi tsawa. Idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya, garabiya, garabiya. Ina mafita abun gwani sha'awa samayin suna su halin burin sa a dinga yin afuwa samayin wiya amma jami'an su kwa duk zuciyar su ba afuwa samayin wiya rasulullahi ya ce turan Allah na zuci kaban kamari gaba ne bakin aniya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina To wannan zaure ya cika makin da masu son miƙa gaisuwarsu ta sallah a saboda haka bari mu fara karɓar gaisuwa daga birnin hartford jihar connecticut mu gangaro zuwa jihar maryland malamai gare ku assalamu alaikum sunana muhammad hassan daga hartford connecticut a america da farko ina isar da gaisuwar sallah zuwa ga kawuna alhaji abbas muhammad na zurar a kano tare da fatan ubangiji ya ƙara mishi lafiya ina kuma gaida yan uwana hadiza ado tela ibrahim abbas jimmai da mijinta alhaji abdul gana da kabiru a misau ina kuma gaida yalwa sabo mai kano nasara mai ro altine a jos tare da plateau da sani a banki ina gaisuwa da uh, zuwa ga sani adamu a port ina gaida kawuna prince aminu muhammad zubairu yakubu da sanda a bauchi ina isar da gaisuwa ga abokanena muhammad abubakar mjy tare da iyalansa da kuma salisu abdullahi abdullahi dauda alhaji babuga awal karamba aminu kola muhammad hassan tilde lawan geme tela da ishula moses a wamba ina gaida yan uwana dan uwana alhaji dan jima mai taba tare da iyalansa a jos ina gaida ba mai hamad da maturu da salisu yaro mai dankali ɗan lami abubakar tare da abokan ibrahim abbas nuhu sani babura sani dutse da shamsuddin sani da kuma garba halilu a zuwar kano ubangiji ya maimaita mana ya kuma kawo zaman lafiya a najeriya da duk duniya daga ƙarshe ina gaida burema alhaji alhassan babayo ga 'yata za ta ce na gode ni ne khadija hassan barka da sallah assalamu alaikum sunana zainab ubal hassan daga nan maryland ina yi wa dukkan musulmi barka da sallah allah sa an yi lafiya allah sa a gama lafiya ina gaida iyayena na gaida mahaifina alhaji uba alhassan na gaida mahaifiyata hajiya umma ibrahim waziri gumar da hajiya batulu ina gaida yan uwana ina gaida ya ishak ina gaida mustapha son gumel ina gaida babawo ina gaida sadiya ina gaida anta'ashi ina gaida umilo ina gaida hawa ina gaida fatima ina gaida ismail maimuna muhammad sani da al'amin da fatan duka za su yi sallah lafiya sannan ina gaida yannina ina gaida ibrahim ruma sa'u shamawilu fauziya najib da na'ima ina gaida antasina ina gaida hajja dj ina gaida hajja indatu hajja amina anta faji anta maimuna anta hawa auyo da anta salma ina gaida khadija rabi'u anta hadiza anta hafsa da hajiya amci bangaladesh ina gaida muhammad maiduguri da kaltume ina gaida bebi zara da zainab bayero ina miƙa gaisuwa ta ga iyalan ɗan makwayan gumar gaba ɗayansu ina gaida malalan zule gadatu da shi mai girma ɗan makwayan gumar da fatan allah sa a yi sallah ƙare lafiya sannan ina gaida mami a gumar ina gaida mama hajiya maman Kofi, mariya da an ta halima ina gaida baba a'i baba uwani baba fatsima baba nana baba ladidi da baba hausu ina gaida hasiya a gumel anti hadiza anti sadiya da anti hindatu ciroma ina gaida ma dawakin gumel sarkin dawaki magajin rafi magajin gari sarkin shanu baba aliyu da dallatu ina gaida alhaji bello alhaji rabi'u lawan da alhaji shehu usman ina gaida yayana murtala ina gaida sani dan boy ina gaida fati ayuba ina gaida rikayar sarkin shanu da mami aliyu ina gaida alhaji muhammadu adakawa da alhaji alina yan cediya ina gaida baba salisu ina gaida baba san da fatan duka kun yi sallah lafiya wanda ban gaishe su ba ma gaba ɗaya duka ina musu fatan allah sa an yi sallah lafiya allah maimaita mana na gode amin sun ma'ama muna gode ma allah da allah ya kama wannan shekara lafiya za mu zo mu yi babban sallah lafiya kuma muna gode ma allah da shugabanmu ya rashin lafiya ya zo London Allah ya koma da shi da lafiya Allah ya kara mai lafiya da nasara Allah ka ba shi wazirin duba gida Allah Ubangiji ya taimaka mai Allah ka taimaka mai amma mu dan hakuri mai gaisuwa ne saboda barka da sallah amma shi mun gama da addu'a muna gaida mai girma babanmu Alhaji Kwamanda Aliyu a Jabiru Kaduna na mai barka da sallah shi ma rashin lafiya Allah kara mai lafiya da yawan Allah warkar da shi na gari mai gidanmu Ahmad Aruwa Allah saka mai Allah buɗa mai Allah rufe asirin shi Allah ya kiyaye shi ina mai barka da sallah sannan muna gaida Alhaji Sa'idu ɗan tsoho mai gidanmu shi ma kenan ma Allah ka taimaka ma Allah gyara lamuran shi Allah ka ba shi lafiya da yawan rai Allah sa mu kai sabon shekara ayi sallah da mu ai azumi da mu hidiman da yake da bayan Allah Allah sa ka mashi na gaida wa na alhaji ali muhammad kuma najeriya always muna mai barka da sallah na gaida mai kano kanina kuma yana abuja na mai barka da sallah na gaida ah, alhaji tashi'u babban abokina shi ma Legas yake ina mai barka da sallah tashi'u musa da alhaji babale daga na na gaida duk mu da kabiru jako muna gaida duk ɗan mu nan da suke zaune wurin Allah ya saka musu da alheri kuma ina gaida ɗan uwa duka muna musu barka da sallah Allah ubangiji sa ai sallar lafiya kare lafiya Allah ka nuna muna ƙasar mu Allah ka sa mata albarka Allah ka yawaita mata albarka wai na malam bala yana Kano Allah saka mai Allah ina mai barka da sallah Allah biya nashi bukata ina gaida yan uwa duka masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah haɗa hankulanmu Allah kiyaye rarraba Allah sa mu wanye lafiya Allah karka canza mana halitta Allah ka sa mu je kiyama sa Allah ya fi mana zunubanmu Allah sa mu yan aljanna ne to malam ai sai ka faɗi sunanka kai sallama mai girma sarki Umar Faruku Sa'idu sarkin mu kenan na kuma shiga na Ashanti ma ya zo nan ya rashin lafiya amma ya warke ya koma gida daga amerika allah kara mai lafiya allah kara mai sutura allah bar mu tare she abdulwadudu mu malamin mu allah saka mai da alheri allah biya bukatar malam ma'azu namu lagos ina ma gaisuwan sallah allah saka ma ko kuma allah kawo mu gida lafiya na gode allah saka da duk jama'a gida duka ina gaida su eh baka faɗi sunanka ba kuma. Ni ne da ake kira sunana Alhaji Abdullahi Muhammad amma popular dai Alhaji Abdullahi Bature ne ne ga Ladiman Faila na America nan na New York. Saboda shi ina gaida 'yan ƙasa 'yan uwanmu duka da sarakunanmu da abokananmu da limamanmu Allah saka musu da alheri. To Allah ya maimaita mana ko? Amin, ke mu Allah saka miki. Aha! Idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. fasihi basiri mai nutsuwa a kalamai Jita ɗansa mulmulin mawaƙin hausa ko yayin ka baya wucewa zamani abin ka da kallo zamani abokin tafiya sama yi kwan allah mai makwabaran zinari Kai! Ta, waɗannan gashe-gashe na sallah suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Salamu alaikum sunana Hajji Amina Ahmed daga Boston, America. ina mika gaisuwan sallah ta da fatan kowa ya sallah lafiya a zariya ina gaida yayi na maza da mata da kanni na maza da mata tare da iyalansu baki daya ina gaida ƴaƴaye na ga baki daya ina gai da kuma hajiya uwani mata alhaji ibrahim a kaduna ina gai da hajiya kande a tudun wada tare da iyalinta baki daya a dakace ina gai da innoni na maza da mata a dakace ina gaida ka mutanen samuna ka baki ɗaya tare da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida alhaji shehu kefi shi ma tare da fatan ya yi sallah lafiya ina gaida a kaduna kawata da hajiya indo da hara hassan a kano tare da ibrahim a zaria da hindata lawal a zaria ina gaida hajiya salamatu matan Alhaji Lawal Aliyu a NTC Zaria. Ina gaida Alhaji Agulu kofar ruwa da iyalinsa baki ɗaya. Ina gaida Baba Wudul shi ma da iyalinsa baki ɗaya. Tare da fatan da an yi sallah lafiya. Ina gaida ƙawaye na gaba ɗaya da muka yi jama'atu baki ɗaya. Tare da fatan an yi sallah lafiya Allah maimaita mana. Ina gaida Hajiya Rakiya da iyalinta baki ɗaya. Allah shi maimaita mana na faɗin baɗaɗa. Amin. Assalamu alaikum suna na Farida daga nan Boston, Massachusetts. Da fatan an yi sallah lafiya. Da farko dai ina mika gaisuwa ta ga mahaifina Alhaji Ibrahim Usman Wudil da ke giginye a Kano. Sannan da iyaye na Hajiya Hadiza Yaya, da Hajiya Iya, da Hajiya Anti, da 'yan uwana gaba ɗaya na da ƙannena. Da fatan sun yi sallah lafiya. ina kuma son na miƙa gaisuwa ta ga iyayena da suke a yaka sai da na zage da duk mutanen kano yan uwana da iyayena da fatan sun yi sallah lafiya allah mai mai samun ina son ina son ƙara miyar gaisuwa ta ga alhaji ahmadu wudin da alhaji awwal kofar mata da hajiya rakiya da ke kano sannan kuma ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan yan uwa da abokan arziki da suke azariya da da naka gaba ɗaya sannan da alhaji magaji da ke kero To da fatan an yi sallah lafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ni ne Alhaji Lukman Abbas daga birnin New York. Da farko ina gaida na ajiya zubaida da sabon duniyar da na samu yasmin ina musu gaisuwa. Ina gaida kuma yayana Alhaji Yakub Abbas da Baba Karami Abbas, Lawan Abbas da Alhaji Isa Abbas da Alhaji Sufai Abbas, Haji Umar Abbas da ajiya asana abbas da ajiya fati abbas da ajiya abiba tsoho salga da ajiya sakinatu tsoho salga ina musu gaisuwa da yayana kuma ajiya safura abbas da fulera abbas da ajiya abbas ina musu gaisuwa barka da sallah kuma za mu je zuwa ga yayana ina gaida ibrahim m abbas daga birnin kumashi ina gaida alhaji shaibu abbas kuma da alhaji aminu mahmud abbas da haraji abdulbasir nuhu abbas da alhaji gali nuhu abbas dukkan na musu fatan alheri barka da sallah sa ajiya na kare to allah ya maimaita mana ko amin ajiya allah kai mu sawo shekara amin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ce duduwa daga austin texas barkanmu da sallah da fatan duk mun yi sallah lafiya amin ina gai ina yi wa mutanen gaishuwa barka da sallah Allah ya maimaita mana ina gaida mai martaba sarkin bade da tare da iyalinsa ina gaida ya ajiye rima ina gaida duk yan uwa da abokan da abokaina kana ina gaida ɗannai na hassan da husaini ina gaida sarkin hadeja da iyalinsa ina gaida abba a maiduguri da ya hajara a damaturu da hansatu a damaturu ina gaida lawan a haɗeja da hajiya fulani ina gaida matan marigayi ciroman haɗeja da iyalinsa da fatan duk sun yi sallah lafiya ina gaida mamman a kafin hausa tare da iyalinsa da fatan duk sun yi sallah lafiya sa'an nan ina gaida iya gana a can garin udubo tare da da gaba daya ina kuma gaida mutanen jakusko duk gaba daya ina musu barka da sallah ina gaida safiyanu da abdu duk a nan garin jakusko sannan kuma ina gaida mutanen girgir duk da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida hajiya da dangado da hajiya hafsatu da fatan duk sun yi sallah lafiya Allah maimaita mana amin sun amin ina gaida to shikenan salamu alaikum to Allah kuma ya kare ku daga Allah ya kare ku daga wannan guguwa ta jihar Texas amin amin amin amin amin mun gode hajiya baki ba sai rijiya yarinya da bin zuciya ga alifita yake magana ana da I know. ta indo an taka ki ta ƙarshen sallah kashi na farko kenan. To amma idan Allah ya yarda za mu gabatar muku da kashi na biyu a shirinmu na hantsi. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Jummai Ali nake muku fatar sallar idi lafiya.